cikin ahadul madani al-ahadul madani zamu duba al-ahadu al-madani rayuwar madina la yana da rayuwa guda biyu rayuwar maka da na madina rayuwar madina ita ce gwagwarmaya nan ne sarka yake rayuwar madina an ga rayuwar madina sabon littafi ne kawon ga bugun wani kamfani ne ila ba irin namu a rafiqul maktub aha maktabatul mawrad maktaba mu wace wace maktaba ce kamfanonin daban-daban yana da muhimmanci kun san masu kamfanin masu kan ɗanyi gyara rayuwar madina madina za mu tafi kai tsaye mai nazarin maf akwai ƙwararru a kan geography ko na farko a darasin masailu jahiliya wai masailul jahiliya na farko darasin tauhidi to kuna da shi hmm? wane ne goma? aikatan shi monita ne, idan ba monita. to yanzu shi rahiq al-maktum kamar yadda muka yi bayani ba za mu ba rayuwar madina za mu fara kai tsaye ah, shi research ne wadda aka za a samu abin da aka samu wannan kamfanin bayatul a eh, eh, naka kaga kaga rayuwar Madina kai 160 a wanne mai a mai wani kamfani ne wani kamfani ne a a faɗa mun kamfanin to ba shi bane wannan ai ba kamfanin bane wannan wani maktabatul maurad ne kamfanin ne daban wannan kuma wannan mahadi ne ko hadi to kai kaga hadi la suratul mustaqim ne wannan bari in gani bari ai ni maka yana son gane ne in wani zai kamun littafin go kada mun tsara da idanuwa masakinu kabail yasrib wannan wannan timetable din kun san abin da yana tafiya ne da zane su waye ƙwararru ne akan zane yau ka gan shi ko to dama na gane kwaɗaye ni ka gane wannan map ɗin shi ita ce madina to mu namu sai da ya shimfiɗa kafin ya map ɗin to kai ko naka kawai sai tafi daga map ɗin kawai ya ci gaba kawai wato da ya zuka karatun kawai ya haɗa shi ne duka ina ga na ƙwararru ne wannan ainihin dars ah, daga nan ne za mu fara ga map ɗin abinda za mu karanta ba ka da shi Eh, saboda kai naka daga rayuwar makan kawai sai tsallaka bai sa gada ba sai tsallaka kawai ci gaba da rayuwar madina mu da gada a saurari bayanin da ya yi a kan gadan don gadan muke so mai nazari kawai karatun sai sai abin nan ita rayuwar madina marahiru da'awati wal jihadi fil ahadi al madini yumkinu taqsimul ahad madani ila thalath ila thalath marahil rayuwar madina za a kasashi zuwa kashi uku wato madina tana da rayuwa matakai guda uku marhalatu ta'sisu al-mujtama' al-islami matakin kafa gwamnatin musulunci rayuwar madina ba matakin farko matakin kafa gwamnatin musulunci wa tamkinu da'wati al-islamiyya da tamkin kafa da'awan aka makkana shi da'awan ta kafu te karfi وقد أثيرت في هذه المرحلة القلاقل والفتن من الداخل وقد أثيرت في هذه المرحلة cikin abin da ya taso a wannan matakin akwai alƙalaƙil wato damuwa walfitan da fitintunu wato wajen kafa gwamnatin an samu su da baibayi da wasu fitintunu wajen kafa gwamnati minar dakhil ta cikin gida saboda shi rayu wanda manzo Allah ya sha na wahala a garin Makka ba komi ne ba fa domin makiyan shi na Makka sun janan ne ya janan da kafirai kawai ya fada to a Madina bala'in ya karu ne kafiran da suna nan daiki sannan ga munafukai su kuma suna nan sannan ga Yahudawa jibge su ma suna nan sannan ga mutanen a arab wanda yake su laraban ƙauye ne suna gama Allah zai zo ya kawo wani zaman lafiya da za su daina fashi yan fashi ne ba kaɗan ba su kuma can sun ja daga saboda ka sai da samu makiya hudu amma a maka makiyan ɗaya ne makiyan ƙwaya ɗaya ne amma a madina makiya hudu ne ga kafirai suna cin gashin kansu ga munahukai suna cin gashin kansu ga yahudawa suna cin gashin kansu sannan ga arab waɗanda suke su suna daji ne ba su san komi ba dama suna wata irin ɗabi'a ce da su dabbobin da suke tare da su kusan ɗaya ‘yan fashi ne kawai kisa suke domin waɗanda suke zaune a daji ba su san Allah ba su san kowa ba ba su da tausayi fa ba kuma yanzu ne tsarin ba tuntuni ne haka suke ko jahiliya ne in ka samu yan jahiliyan nan ka samu irin mahaukatan wanda suna zaune a daji ne ba ruwansu da kowa rigansu na fata ne komi kayansu na fata ne ta kubba kawai suke ba su abunda suke su kashe mutane shi nan akwai su tayawa yadda zaga larabawa suna alfahari da lamiya ta shamfara da waƙoƙin shamfara so da mugun ɗan fashi ne ɓarawo ne na ƙarke kuma gashi zaki nauyin takobin shi kadai ya isa nauyi ko ba guda ɗaya ke da shi ba kibiyan shi ba ɗaya ba bai riga sai da fatan zaki ko kura ko damisan da ta isa ita zai kashe ya fede ya cire naman ya yar, ya shanya fatan ya bushe sannan ya riga da shi duk wani lungun dutse da ya gagara a nan yake kwana to ga yamin wannan yi arba da mutane Allah ya sawai to irinsu su kuma jibge su kuma sanar da tim ɗinsu da abin da suke so su kawo manzan Allah ba su yadda ba ne da abin da manzan Allah yake so ya yi a garin Madina a garin maka ko ‘yan uwan shi ne kafirai ne kawai shi sa in kana so ka karanta tarihi manzan Allah ka gane ƙara gane ma waye manzan Allah sai ka karanta rayuwar Madina ka gane sarƙar da aka shiga aka fita aka samar da daular mu yanzu an riga an gama ci ‘yan taɓalibus ne duk an gama wahalan ne amma yanzu ne za ka <laughs> za ka tantance wai kuskuren wai ina sahabbai suka yi kai waɗannan bayan Allah aikin da suka yi na wasa ne ce za ka tantance wai kuskure kuskure nawa sahabi wane kuskure nawa sahabi wane an gama mala Allah ya taimake mu wa zahafa fi hal a'da min al-kharij sannan a rayuwar Madina matakin farko na kafa gwamnati an samu zahaf dannowa an danno garin Madina suwa al'ada makiya al-kharij daga waje ga cikin gida da cikuikuyi cikuikuyi da damuwa da fitintunu ga zahaf dannowa daga waje asalu sha'afatar musulmi na don su tumbuke wato musulmin gabaki daya wa yaqta'u da'awa min juzuriha su sare da'awan daga jijiyarta ta cikin gida wuta ta waje wuta waƙadin ta hadhihi marhala wannan matakin ya zo ƙarshe bi taglibul muslimin wa saytaratihim ala al-mawqifi ma'a aqdi sulhil hudaybiyya musulmi sun ci nasarar waɗannan matakan ne har zuwa lokacin da aka yi sulhu hudaybiyya fi zulqa'da a cikin watan zulqa'da sana 6 min al-hijra a cikin shekara ta shida waɗannan fitintunin da kafa gwamnati da samun sauƙin fitinan ciki da waje shekara shida aka yi sai a shekara shida ƙarshen shekara ta shida aka fita cikin waɗannan jarabawan to waɗannan shekarun shida malam ya ware su yi musu karatu na daban ka gane rigingimin cikin gida da rigingimin waje da yake dannowa ana so a kafa da'awa don ka tabbatar da in kana so kafa wani abu ka shirya ma rigiman ciki da rigiman waje in ko ba haka bane to ka tattara ka shi. kai kana so kawai ka zo ne ka tsara komi shikenan komi ya samu nasara duk ai a gama shikenan kawai sai ka ci nasara sai a samu aljanna haka na a wuce a to wani tsari ne ka tsara ma kanka kai kadai kai ma kanka maki sai na biyu marhatu sulh mal akbar rayuwar madina akwai wasu matakai da aka zo aka yi sulhu tare da manya-manyan makiya wal faragu lid-da'wati mulukul ardi islam da ware lokacin da aka yi na kiran shugabannin kasashen duniya kamar yanzu a ce nan masallacin an yi da'awa an kafa addini an ana harkan aikin da'awar musulunci a ce to yau gashi zamu aika wasiƙa ne zuwa Pentagon ai White House ko White House <laughs> Pentagon da White House Allah ya taimake mu kofi ne to a ce pentagon ana so a gyara komi a musulunci ne zalla ga wata wasiƙan kuma don liman ya samu na hannu maje da shi mu da yan sako za mu kai faransa ne su ma a so sai wata wasiƙa ta uku za mu kai ingila su ne kasashe uku ko sai ina sai china sai china su ne masu faɗa ji aka ce ko shugaban china shi ma wannan magana da makogoro ya yi haka allah ya kaddara a yi ta to a koma musulunci zalla sai rasha ke na sai liman ya raba mu mutum biyar kowa ya kama hanya a fafata da shi da tawagan shi ila ya ce to kai ku biyar ku tafi can kai ku goma kai ku uku kai ku hudu ba zai zai sa ƙasa da uku ba saboda rakab ka rauka mutum uku ne sai ya aika da sako da'awa ta kai da'awa marhatu sulhi kaga ai wannan matakin shi ma yaya walil qada'i ala atrafil mu'amarat mataki na biyu kuma har ayu malam zai bayani akan yanda manzo Allah ya yanke atraful mu'amarat duk wani kulle kulle bayan ma waɗancan matakan duk wani kulle kulle na duniya da aka shirya na manyan kasashe yanda ya yanke shi an gane wannan waƙadin ta hadir malhara bi fatahi makka mukarrama fi ramadan sana thamin min al-hijra wannan shi ma an zo ƙarshen shi ne a shekara ta takwas domin da shekara takwas suka kammala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wuri da aka sa wani bom to ya sa mai alama in mai tsakalo shi ba ya sa alama sahabbai sun gane alaman da ya sanya sun bi daga baya sai suka kwakule shi suka cire bom din a wurin shekara ta tara sai ya shirya gangamin aikin hajji sai ya sanya sayyidina Abubakar ya tafi saboda an riga an share duniya an yi clearing duniya sai na bakar ya je ya kaddamar da aikin hajji a shekara ta tara shekara ta goma ya ce a aika mu duk kabilu a haɗa can za a yi final kenan sai aka ba ka hajjatul wada sai manzo Allah ya zo shekara ta goma sai ya kulle an gane wannan ko saboda haka kulle-kullen ƙasashen duniya bayan aika musu da saƙo, a rayuwar Madina shine mataki na biyu wanda malam zai mana bayani sai marhala ta uku marhalatu istiqbalul wufud matakin manzo Allah ya fara karban baki idza jaa nasrullahi wal fath afwaj gari kaza su ma sun mika wuya gari kaza su ma sun sun aje makamai gari kaza su ma sun sun aje makamai don a rayuwar Madina udkhulun nas fi dinillahi afwajan da shigan mutane cikin addinin Allah kungiya kungiya wa qadim taddad hadhihi al marhala wannan matakin ya kai ila wafati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har zuwa manzo Allah ya wafati fi rabi'il awwal sana ihda ashara min alhijra wato wato rabi'u awwal tun rabi'u awwal sana ihda ashara shekara ta 11 daga hijira wato shekara rabi'u awwal shekara ta 11 daga hijira manzo Allah ya wafati malam zai mana bayanin wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darasin da ke ciki yanwa don manzo Allah sallam gargaransa kwana hudu da na gargara darasi ne da yanda mutuwa take ta zafi shirye-shiryen haduwa da Allah da wahala Allah ya sa mai nasara shi ma wannan malam ya bayani ne akan marahil na rayuwar Madina shi za mu fara mako mai zuwa insha Allah sai a sa dars in mun karanta kuma kamar yadda nace masu littafi fa za su karanta duk wanda yake da littafi ya wanke zuciyar shi ya sa yana nufin ya koyi karatu ne wallahi kada ka taba damuwa in mun kai mu dubu goma sha goma ba abin da me ka in kana da littafin shi wani karanta inda na karanta kawai ne a wurin kuma in na karanta faƙara in ce wa na karanta man in ka karanta zan ce wa na karanta wa na karanta in ku suka karanta sai in sake mai tawa sai mu aje kai kuma sai kai muraja'a mun gama wannan darasi saboda haka nan kada a ce ka karanta ka rika tunanin to ni yanzu ya za yi ba zan sai littafi kada karanta ba zan yi kaza ba to ai baya za ka ci ka karanta in za ka karanta duka kowane kalma sai maka gyara ne wallahi baka ci baya ba baka ci baya ba shi sa na ce ba last week za mu sami ta ihu wani ya ji wani bangare ya ce ma sun ce kaza ba duk da ba tsoron haka ake ba za mu bin littafi ne a hankali a hankali nan gaba kaɗan kuma za mu sake shi ne kai za ka karanta da kanka amma a yi maka bayani wannan mu karanta littafin guda goma sha ɗaya na ce za mu yi su nazari ne don kafin a sai littafi kafin kuma wani lokaci in muka yi wani lokaci ba abin da zan karanta sai dai ka zo da littafin cikin nan kada ka fita wannan kaima shafi na ɗaya za ka buɗe kana karanta ana muka bayani bakin gurgudu kwakwalwanka za ta iya ɗaukar layi ɗaya ne sai ka tsaya a layi ɗaya ran da baka da lafiya ran da ka yi tafiya ran da wani kaza ya same ka ka tafi amfinka ran da ka dawo inda ka tsaya nan za ka tashi ba ruwanka da nawa ne ba ruwanka da nawa ne yanzu dai duk farko ne za mu ta lallafawa kafin mu je gaban da za a saki kowa saka saka mu kowa mara amma da ka'ima in Allah ya ƙara kawo hali da wadata na yalwa sun fitar da wata ƙa'imar littafan guda goma mu ba su ranakunsu daban su ma haka haka haka har mu gani barbarai da mutum zai iya saboda rayuwar sai da hali hali ne abu sai mu sake fitar da littafi goma ba za ka ga littafi a hanya ka so ka ce miki za ka zo ka yi ba ka'ima zan rinka fitarwa in ya wuce wannan littafan to ka je wani wuri an gane wannan ko Allah ya taimake mu kurakuran kuma Allah ya yafe mana sannan babu da'awan iyawa a'a lanar da ilkamalu walal ismat walal isti'ab ba ma da awan bincike cewa mun yi nazari daga wannan nazarin babu wani ba ma da awan wannan da can ba mu yi ba yanzu ma ba za mu yi ba an Allah da kuma za mu taɓa yi za mu gude littafi bakin gurgu. inda ka ji kuskure ka gyara kuma kowane mutum ajizi duk wanda kake karatu a gaban shi wallahi sai kaga kurakuran shi to kuma abun ban mamaki da jin daɗi shine kai ma gobe kace za ka karanta wallahi sai an ciro kurakuranka shi sanya baka duba littafin malami ka koma kana bata shi kana cewa di yayi kuri di yayi ka di yayi shiru ai ma littafin ayar to in dai kure ne zai sa ai da littafi to ko ba littafin za ka karanta kowa sai ka samu na shi in kuma za ka karanta wannan ka rena shi to ba wanda za ka yi karatu a wurin shi duk wanda ka je sai ka ga kurakuran shi to kai ma an ka zo mutum bi ko mutum kai ko matanka ka zauna kana karanta sai daga kurakuran ka sai Allah ya haskaka mata wasu gabobin fiye da kai saboda kwakwalwar ta Allah ce ilimin nashi shi ke rabawa shi ke bakowa Allah ya taimake mu subhanakallahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu lima arfa mana da addu'a